على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه dukkan yabo ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu duk wanda Allah ya shiryar shine shiryayye wanda Allah bai shiryar ba ba mai iya shiryar da shi ya Allah ka shiryar da mu muna shaida babu an bauta ta bisa cancanta sai Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya muna shaidawa lallai shugabanmu annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne Allah ka da tsira gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi musu da kyautatawa har izuwa ranar sakamako ya bayan Allah mu kiyaye dokokin Allah Allah yana umarta mu da kiyaye dokokinsa yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye ubangiji hakikanin kiyayewa kada ku bari mutuwa ta zo gare ku face kuna masu miƙa wuya ga Allah ya ku mutane kuke yayi ubangiji wanda ya halicce ku daga rai ɗaya ya halicci mata gare shi ya yada al'umma maza da mata daga waɗannan rayuka guda biyu ku yayi ubangiji wanda kuke haɗa ku da shi ku ji tsoron yanke zumunci lallai Allah ta'ala yana kiyaye dukkanin abin da kuke aikatawa ya ku waɗanda suka yi imani ku yayi ubangiji ku faɗi magana ta daidai zai gyara ayyukanku ya gafarta zunubanku duk wanda ya yi biyayya ga Allah da manzansa hakika wannan ya rabauta rabo wanda yake mai girma mu sani ya bayin Allah lalle Allah madaukakin sarki bai alice alitarsa haka kawai sakaka babu manufa ba a'a Allah ya sanya mutane ne da aljanu cikin halittarsa su zamo waɗanda za a ɗora ma taklifi a ɗora musu nauyi na bin umarnin Allah da guje ma'aninsa su zamo ma'alli na ɗora umarnin Allah da hani kuma Allah ta'ala ya kasa su gida biyu ya kasa su zuwa ga masu arziki duniya da la'ira Allah ya sanya mu ciki da kuma marasa arziki duniya da la'ira Allah ya kiyashe mu kuma Allah ta'ala ya sanya kowane ɗaya daga cikin waɗannan jama'a guda biyu ya tanadan musu makoma da masauki inda za su koma a ranar gobe kiyama Allah ta'ala ya ba ma dukkanin waɗannan ɓangarori guda biyu abinda wato zai sanya su su fahimci waye Ubangiji da kuma abinda zai sa su yi aiki tun daga zuciya. Allah ya ba su zukata, ya ba su ji, ya ba su gani, ya ba su kabbai, ya ba su dama su iya sarrafa su ni'ima ce daga gurinsa da falala daga gurinsa. Kamar yadda Allah ke cewa, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah ya fitar da ku daga cikin mahaifanku la ta'lamuna shai'a. lokacin da kuka zo duniya ba ku san komai ba amma waje alala as-sam'a wal absara wal af'ida Allah ya sanya muku ji ya sanya muku gani ya ba ku zukata wanda da shi ne za ku bambance tsakanin ƙarya da gaskiya domin ku zama masu godiya zuwa ga Allah ta'ala duk wanda ya yi amfani da waɗannan baiwa da Allah ya masa ta ji da gani da zuciya wurin da'a ga Allah ya bi ta farki, e zuwa ga neman sanin Allah to wannan ya tsira wanda kuma ya amfani da wannan ni'ima zuwa gaban abin da ya ga dama da bin sha'awarsa bai kiyaye haƙoƙin Allah ta'ala ma'alicinsa a ciki ba to wannan ya ɓata ya yi babban asara ya bayan Allah mu sani zuciya kuma cikin waɗannan abubuwa guda uku ita ce mai mallakar sauran ita ce take sarrafa gabbai baki ɗaya saboda abin da ya zo cikin sahihaini daga hadisin Nu'man dan Bashir ibnu Sa'ad Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa lallai cikin jiki akwai wata tsoka in ta gyaru gangar jiki gaba ɗaya za ta gyaru idan ta lalace gangar jiki gaba ɗaya ya lalace manzo Allah ya ce ku saurara wannan gaba ita ce zuciya al-hafiz ibnu rajab rahimahullahu ta'ala yana cewa a cikin wannan hadisi akwai nuni da annabi yayi izuwa ga cewa samun kukuta da gyaruwar motsawar bawa da gabansa da kuma gujema abubuwan da Allah ya haramta da kiyaye shi buhohi waɗannan abubuwa suna tabbata ne gwargwadon yadda zuciyarsa take motsawa izuwa gaban Allah idan zuciyar ta kasance kubutacciya ce babu komai a cikinta sai ƙaunar Allah ta'ala sai ƙaunar abin da Allah yake ƙauna sai tsoron Allah ta'ala da tsoron fadawa cikin abin da Allah ya ana to wannan zuciya in ta zama aka motsawa ta gabbai za su zamo na ƙwarai gaba ɗaya su zamo motsawa ce ta kirki sai ya zamo dukkanin abin da bawa ya tashi abin kirki zai yi sai ya dinga guje ma abubuwa na aram yana kare kansa daga aikata shubu'a don gudun kada ya fada cikin haram amma idan zuciyar ta zama lalatacciya babu abin da ya baibaye ta illa son zuciya da neman abin da rai yake so da kuma kyamar abin da wato Allah ya ce a yi da san abin da rai yake so ko da Allah baya so to za ka ga motsawa ta gabai baki ɗaya ta lalace gaba ɗaya za ta bi dukkanin wani abu na sabo da dukkanin wata shubuha gwargwadon yadda zuciyar ta karkata zuwa gaban san zuciya wannan ne ya sanya ake cewa zuciya ita ce sarauniyar gabbai baki ɗaya sauran gabban ga jiki baki ɗaya rundunoni ne ga zuciya kuma su waɗannan rundunoni ne masu tsananin ɗa'a ga wannan zuciya an sanya su ne su yi biyayya ga zuciyar da zartar da abin da zuciyar take so ba su saba ma wannan zuciyar a cikin wani al'amari saboda haka idan wannan sarki na gabbai zuciya ta zamo ta gari to rindinar su ne sauran gabbai za su zama na gari amma idan wannan sarauniyar ta zamo lalatacciya to sauran rindinonin su ma za su zamo gwargwadon aka lalatattu kuma mu sani babu abin da zai yi amfani a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ranar la'ira sai zuciyar da take kubutacciya zuciyar da take managarciya wadda take cike da tsaki ya bayan Allah yayin da zuciya ta zamo ana iya siffanta ta da rayuwa hakanan da kishiyar rayuwa malamai na kasa zukata idan ka kalli wato tsari na alkur'ani da sunna zuwa ga kaso uku hali na farko zuciya wadda take lafiyayya ingantacciya ita ce zuciya wadda ce kubutacciya wadda babu mai tsira ranar lahira a gaban Allah sai wanda ya zo ma Allah subhanahu wa ta'ala da irin wannan zuciya kamar yadda Allah ke cewa yawma la yanfa'u wala banu, ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo ma Allah da zuciya wadda take kubutacciya wannan zuciya ita ce zuciyar da ta kubuta daga kasancewar wani Allah ya zama yana da tarayya da Allah a cikin wannan zuciyar ta kowace irin fuska. Hakanan ita wannan zuciya ta tsarkaka ne wurin bautatta ga Allah subhanahu wa ta'ala wurin nufi da wurin soyayya, wurin dogaro da mai da lamari ga Allah, wurin jin tsoro da kwaɗayi zuwa ga Allah ta kubuta wannan zuciya ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkanin ayyuka idan mai wannan zuciya zai yi kauna zai yi kauna ne dan Allah idan zai yi kiyayya zai yi kiyayya ne saboda Allah idan zai bayar zai bayar ne dan Allah in ya hana zai hana ne saboda Allah kamar yadda Allah ke cewa ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kuskura ku riƙi Yahudu da Nasara a matsayin masoya saboda sashin su masoya sashi ne wanda ya nuna ƙauna zuwa gare su daga cikinku hakika ya zamo ɗan cikinsu ma'ana kenan kaga ba zai ƙaunaci wanda yake mutumin banza ba haka nan a wani wurin Allah yana ƙara tabbatar da haka ya ce ku ga ku waɗannan kuna nuna ƙauna zuwa ga waɗannan kafirai amma su kuma ba sa ƙaunar ku kun yi imani da littattafai baki ɗaya su kuma ba su yi imani da littafin ku ba idan suka haɗu da ku za su ce da ku sun yi imani amma idan suka juya baya za su dinga ciza ɗan yatsa a kan ku saboda tsananin wato jin aushinku da fushi da ku mana suna fatan wata dama ta samu wadda za su samu dama su galaba a kanku a wani wurin Allah na cewa waɗanda suka kafirce ma Allah sashin su masoya sashi ne ya Allah ya ce da masu imani kuma in ba ku yi haka ba idan ba ku ƙaunaci junanku saboda Allah ba fitina za ta kasance da barna mai yawa a ban ƙasa hadisi ya tabbata cikin sahi aini da musnad na imamu ahmad daga abi huraira Allah ya kara masa yadda annabi rahma sallallahu alaihi wasallam na cewa mutum uku Allah ba zai yi magana da su ranar la'ira ba ba zai yi duba zuwa gare su ba ba zai tsarkake su ba azaba mai raɗaɗi ta tabbata kansu mutum na farko mutumin da yake da raguwar ruwa a kan hanyar tafiyar mutane amma ya ana ɗan tafarki da yake buƙatar ruwa ya amfana da wannan ruwan mutum na biyu mutumin da ya yi mubaya'a ga wani mutum ya nuna yana goyon bayansa ya nuna ya yadda a matsayinsa na shugabansa amma fa ya yi mubaya'a da shi ne yana nuna ƙauna gare shi ne saboda duniya idan ya samu duniyar ya cika alkawarin da ya yi in bai samu duniyar ba ba zai cika ba mutum na uku mutumin da ya taya wani kaya bayan sallar la'asar mai kayan ya dinga rantsuwa da Allah yana cewa wallahi kaza da kaza aka taya bai siyar ba kuma karya yake yi kuma wannan ya saya akan haka to wannan mai rantsuwar ya shiga cikin waɗannan mutane uku Allah ya shi mu al-allama abdurra'uf al-munawi yana faɗa a littafinsa faidul Kadir yana cewa asali wurin mubaya'a wurin nuna ƙauna da biyayya ga shugaba shine ayi mubaya'a ga shugaba akan cewa zai yi aiki da gaskiya zai tsaye da iyakoki na ubangiji zai yi umarni da kyakkyawa zai yi ani ga barin mummuna wanda ya sanya mubaya'arsa saboda abin da za a baki ne na duniya ba tare da ya kula da wancan abun ba to ya shiga cikin wannan hadisi ya shiga cikin mutanen da ranar la'ira ko kallo na ra'ama Allah ba zai musu ba na, Allah ya magana da su Allah ya kiyashe mu ya bayan Allah hali na biyu zuciyar da take macacciya wadda babu rayuwa ta tare da ita ba ta san ubangiji ba ba ta bauta ga ubangiji wurin bin umarni ko guje ma'ani ba ta kauna saboda Allah ba ta yadda saboda Allah a'a kawai tana bin abin da sha'awar ranta mana ya zo ne da abin da jin daɗi na rai ya jawo wannan zuciya ko da ko wannan jin daɗin akwai fushin Allah shi za ta aiwatar ita wannan zuciya tana bauta ne ga wani Allah ta'ala wurin ƙaunarta da wurin jin tsoro da wurin yadda da wurin fushi da wurin kwaɗayi da wurin girmamawa duk wani Allah ta cewa in ne wannan zuciya zai nuna ƙauna yana yin ƙauna ne saboda son zuciyarsa idan zai nuna ƙiyayya yana ƙiyayya ne saboda son zuciyarsa son zuciyar shi ne jagoransa ja'ilci shi yake masa wato linzami yana jansa gafala ita ce abin awansa kamar da Allah ke cewa shin baka ga wanda ya riƙi son zuciyarsa shine abin bautarsa ba Allah ya ɓatar da shi akan sani Allah ya liƙe zuciyarsa ya lullube idanuwansa Allah ta'ala yake cewa wane ne kuma zai iya shiryar da shi bayan Allah subhanahu wa ta'ala babu mai shiryar da shi hadisi ya zo daga bi ya ta Ya ce na tambayi Abu Sa'alabat al Allah ya kara masa yadda na ce ya Aba Sa'alaba ya zami da wannan aya shin tana nuna mu daina umarni da kyakkyawa ne da ani gabar mummuna faɗin Allah ta'ala da ya ce. ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka imani alaikum anfusakum ku yi ta kanku kowa ya kare kansa la yadurrukum man dalla idza tadaitum wanda ya shiryu ba zai cutar da ku ba idan an ku shiryu akan tafarki na Allah shin tana nuna kenan kawai mu gyara kanmu mu kyale mutane sai Abu Salaba ya ce da ni hakika ka tambayi masani ko akan wannan ni ma na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da haka amma sai manzo Allah yake da ni a'a ku yi umarni da kyakkyawa ku yi ani ga barin mummuna har zuwa lokacin da za ku ga rowar da ake mata da'a da san zuciyar da ake mata biyayya da duniyar da za a fifita ta akan addini da la'ira har sai san da ga. kowane mutum yana mamakin ra'ayinsa yana ganin ra'ayinsa shine daidai duk wanda ba ra'ayinsa bane ba daidai bane ce to idan ka ga wannan ka yi ta kanka ka kare kanka ka kyale gama gari domin nan gaba a nan gaba za ku fuskanci wasu kwanaki na juriya da haƙuri akan wannan addini naku haƙuri a wannan lokaci wanda zai jure zai riƙe addini zai ga tamkar yana jamƙa ne akan wuta na garwashi saboda tsananin yadda ake tsangwamarsa saboda addini manzo ya ce amma wanda ya yi aiki a cikinsu a irin wannan zamanin yake ce ma Abu Salama yana da ladan mutum hamsin a cikin wato irin wannan zamanin naku wannan hadisi imamu Abu daud da Tirmidhi da Ibn maja da bai Baihaqi cikin Sunan kubura kubra da Hakim cikin Mustadrak su ne suka rawaito zuciya ta uku ita ce zuciyar da tana da rayuwa kuma tana da illa tana da ma'adda guda biyu ta kunshi abu biyu kuma wannan abubuwa guda biyu su ne suke rinjaya zuciya wani lokacin abin kirki ya rinjaye ta wani lokacin abin tsiya ya rinjaye ta kuma zuciyar takan karkata ne da abin da ya fi yawa a cikinta idan abin tsiya ya fi yawa za ta karkata ga aikata tsiya idan abin kirki ya fi yawa za ta karkata zuwa ga aikata abin kirki ita wannan zuciya tana nuna ƙauna ne ga Allah da imani da Allah da dogaro ga Allah gwargwadon yadda wannan abin kirkin ke cikin wannan zuciya hakanan kuma a ɓangaren son zuciya da bin sha'awa da kwaɗayi wurin neman duniya da hasada da girman kai da ɓarna da neman shugabanci nan tana karkata zuwa ga abin da zai halaka ta gwargwadon bala'in da ke cikin wannan zuciya Allah ta'ala ya tattare mana waɗannan zukata guda uku a cikin waɗannan ayoyi na suratul hajj inda Allah yake cewa ba mu taɓa aiko wani manzo gabaninka ba ko wani annabi face duk lokacin da ya yi karatu shaidan yana jefa wani abu na shuba'a a cikin wannan abin da ya karanta sa'an nan kuma daga baya Allah ta'ala ya tabbatar da ayoyinsa ya share wancan abin da shaidan ya jefa Allah mai yawan sani ne da hikima Don Allah ta'ala ya sanya abin da shaidan ya jefa ɗin nan don ya zama fitina ga waɗanda suke da ciwo a zukatansu su ne masu wannan zuciya ta uku akwai ciwo a cikin zuciyar wal kasiyatu qulubuhum Allah ya ce da kuma waɗanda zuciyar ta ƙeƙashe ta mutu ita ce zuciya ta biyu Allah ce lallai azzalimai suna cikin wato wani saɓani mai nisa Allah ce kuma saboda waɗanda Allah ya ba ma ilimi su san cewa wannan abin da Allah ya kawo na jarrabawa gaskiya ce daga Ubangijinsu sai su yi imani da Allah sai zuciyarsu ta zamo mai tsananin karkata da ɗa'a zuwa ga Allah ta'ala waɗannan su ne masu zuciya ta farko Allah ta'ala yake cewa lallai Allah ta'ala yana shiryar da masu imani masu wannan zuciya ta farko sai zuwa ga tafarki madaidaici amma Allah ya ce waɗanda suka kafirce ma Allah masu zuciya ta biyu ba za su gushe ba suna cikin kokwanto har zuwa lokacin da wato alkiyama za ta zo musu kwatsam ko kuma wata azaba bakararriya ta zo musu ibn qayyim a cikin littafin sa igasatul lahfan an masa'idi shaitan yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya zuciya a nan zuwa ga waɗannan alaye guda uku. Akwai zukata guda biyu fitanannu ne da kuma zuciya guda ɗaya ita ce wadda ta tsira. Zukatan nan guda biyu fitanannu su ne na farko zuciyar da take da wannan ciwo zuciya ta uku kenan da kuma zuciyar da take ita ce zuciya ta biyu amma wadda take mai tsira ita ce zuciyar mai imani ita ce wannan ta farko wadda ta karkata zuwa ga da'a ga ubangiji ita ce wadda ta samu nutsuwa zuwa ga Allah ta'ala mai mika wuya zuwa ga Allah wannan zuciya ita ce wadda in tana cikin zuciyar tana gangar jiki za ta yi tasiri akan gabban kuma sai gabban su zamo ingantattu ko batattu babu wata tawaya a ciki ballantana wani ciwo kuma ba zai yiwu ba a samu wato wani abu a cikin wato gabbai ba ce gwargwadon abin da yanayin da zuciyar take Allah ka ba zuciya wadda take kubutacciya shi ta imamu shafi yake cewa an nafsu yace ran dan adam kamar karamin yaro ne in tuhmilhu shabba ala ubbi rabai idan aka kyale yaro karami wanda ake shayar da shi wato mama to fa zai tsaya ya girma yana kwaɗayin ya ci gaba da shan wannan maman amma wa in tufimhu yanfatimi amma idan uwar ta yaye shi sai kaga ya yayu ya guji wannan wato wato mama din kenan idan mutum ya bar zuciya ta lalace to haka nan gaban za su lalace amma in ya danne zuciyar ya tirsasa ta ta koma ta ba Allah ta zama ta gari sai gabbai su koma su zama zukata waɗanda suke na gari Allah ka sanya mu cikin masu zuciya ta gari masu zuciya ta farko zuciya kubutacciya wadda za ta tsira a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka tseratar da mu daga wato zuciya ta biyu zuciya ta kafirci wadda ba ta da abin bauta sai son zuciya Allah ki yashe mu Allah ka tsare mu da zuciya ta uku domin tana iya karkata zuwa ga abin da zai hallaka da ɗan adam Allah ka sanya zukatanmu cikin tsarki Allah ka raba mu da mummunan zuciya Allah maɗaukakin sarki ka sanya zuciyarmu mai tsarki Ke tasiri akan gabanmu Allah ka sanya mu cikin bayinka na gari waɗanda suke ɗa'a gare ka a cikin zukatansu da gabansu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya ƙasƙantar da kafirci da kafirai mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana umarta mu da yin salati gare shi yana cewa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 اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بنا فضلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله